Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Yau Juma'a ce ranar da muke baku damar tofa albarkacin bakinku akan lamuran da suka shafi siyasa, tattalin arziki, noma da sauran batutuwa da ke ci muku tuwa ƙwarya. Ga malami na farko wadda zai fara da gabatar da sunansa. Sashen Hausa na Radio France International sunana ya haya danno azare PRO na kungiyar masu buga waya da ba da shawarwari ta kafafen yada labarai rashin karamar hukumar Katago. To a yau zan yi kira ne ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasashe masu faɗa aji a faɗin duniya baki ɗaya da sani cewa rashin ladabtar da isra'ila ba ƙaramin kuskure ba ne a gare su idan muka yi duba da irin yadda isra'ila take cin karanta babu baka a yankin hamas da ke a zirin gaza ta hakika hakan abin takaici ne da allah wadai a ce sun zuba idanu suna gani ana karkashe jama'a to muna fata dai za su ɗauki ƙwararan matakai ya danna azare jihar bauchi sunana mustapha bayan mega daga nan gusau jihar zamfara tarayyar najeriya yau juma'a ra'ayina shine dangane da jerin hare-hare ba kakkaftawa da kasar yahudun isra'ila ke kaima Ƙungiyar larabawan falasɗinu ana jefa makami mai linzami har ana sakin bama-bamai a cikin asibiti ana kashe mata da ƙananan yara waɗanda ba su san hagu ba su san sauka ba kuma waɗannan shugabannin duniya masu faɗa a ji a duniya sun yi shiru da bakin su har american tana barazanar cewa za ta ebi makamai ta kai ma ƙasar yahudun isra'ila domin ta kare kanta ga falasɗinawa majalisar ɗinkin duniya ta yi shiru wannan al'amari sai dai mu ce inna lahi wa inna ilaihin raji'un ina mu na musulunci na duniya ina kasar saudiya ina kasar iran da sauran kasashen larabawa ai dukkan mai yiwa in duniyar nan gaba ki ɗaya za ta waki a tabbatar da an yi ma wa'annan larabawan falastino adalci a hitar da su cikin mawuyacin halin zaluncin da wa'annan kasashen duniya ke mu Assalamu alaikum Radio Faransa International sunana Kwamara Tiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke bamu a kowace ranar Juma'a muna bayyana ra'ayinmu akan abubuwan da ke ci mana tuwa ƙwarya. Zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin bakina akan harin da sojojin kasar isra'ila suka kai a yankin zirin gaza inda suka kashe mutane sama da 500 a yankin zirin gaza a gaskiya abin tur da allah wade ne kuma abin damuwa ne muna kira ga manyan kasashen duniya irin su amerika da faransa da jamus da sauran manyan kasashen duniya da ke nuna goyon baya ga yahudawan bani isra'ila ya kamata su kawo ƙarshen wannan zalunci da mamaya da kaka gida da suke yi a palestinu da kuma kisan gilla da ake yi wa palestinawa karantawa muna addu'a ubangiji Allah ya ji kan waɗanda suka mutu waɗanda suka yi raunuka Allah ka ba su lafiya muna godiya Radio France International sunana Kwamaratiliya su Yakuba Dikawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya ku tashi lafiya a Rafai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio France RFI sunana Malam Kabiru da ke nan maraƙi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar. To alhamdulillah Radio France ya kuna ba mu dama muna gayar ra'ayoyinmu yau zan gayi ra'ayina dangane da abin da ya shahi bisa kan ƙasar najeriya dangane da shugaban ƙasa eh, bola ahmed tinubu da ya zo ya ce zai ba da tallafi 25,000 duk ga wata wannan a ra'ayina ɗauke hankalin 'yan ƙasa ne kuma kuɗin da ake hiddowa idan aka hiddo cikin kashi uku tsakani da allah sai a zo a ce an ba da kashi guda saura kuma jami'an gwamnati sa aljihu me yasa na ce haka duk wa'ancan wayanda aka yi baya tun daga dubu biyar biyar da wanda aka ce za a bada da wanda aka ba gwamnonin jihohi duka babu wanda talaka ya mori da shi la iyaka da wani abu ya faru sai a so za a kaza don a ɗauke hankalin talaka wallahi gabanni ku ji tsoron allah na gode mai magana malam kabiru daga marayu Assalamu alaikum da warko suna na mamma Abdullahi kaka gidan magajita wajen bore Nijar man ba na ra'ayin ma saurare ina yi malam Musulmi barka da juma'a da fatan kowa juma'a lahiya yan umu musulmi da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu wanda sun ka rage sukan duniya Allah ya sa su gama duniya lahiya zan yi tsokaci game da eh, hukumomin soja na Nijar sun ka ce ba zan yayi niyyar tsira to su inda suka tsare da bazum sun hana mai shiga kowa da kowa kana za a ce ya ya so shi shi gudu to mu dai ba mu yarda da wanga soki burutsu da suka yi ma bazin ko ta yaushe suna yi mai abu wanda bai dace ba muna fatan dai allah ya shirya waɗanga hukumomi na soza suna na mamma abdullahi kaka gaba ɗaya gaba ɗaya a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da koda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To alhamdulillahi dangane da wannan motoci da gwamnatin tarayya take so ta wa 'yan majalisu na alfarma. To muna kira ga 'yan majalisun Najeriya su kalli irin yanayin da ƙasar take ciki da kuma rashin tsaro da rashin abubuwa da rashin kwanciyar hankali da talakawa suna cikin halin yi. 'yan majalisar tarayyar najeriya ku yi tunanin fa cewa talakawa su suka nema muku wannan aiki suka kai ku ga wannan ofis da kuke nanin zama to ya kamata a ce maimakon siyan wannan mota a sa kuɗin a bangaren security a tabbatar da ƙasa ta samu lafiya da kwanciyar hankali kuma talakawan ku da kuka suka zaɓe ku ba suna cikin yunwa da talauci da halin kakana kai to ya kamata a ce ku tsaya kusan abin da ya kamata ba wannan siyan mota ta ce na alfarma ko kuma na alfahari shine mafita a najeriya ba muna fatan allah ya sa kun ji ra'ayi kenan alhaji musa garu a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen wasu na gidan Radio France International kuna tare da haɗabi mai kwamfuta mai yamma local government kebis ta Najeriya to alhamdulillahi a yau ina son ku bani dama domin in tofa albarkacin bakina da yake ana ranar juma'a ranar da muke tattofa albarkacin mu dangance da abin da ke ci tuwa kwarya to babu shakka matakin ci gaba da gwabza hulɗa tsakanin falasina da isra'ilawa to gaskiya muna kira ga kasashen duniya ya kamata su shiga tsakani domin sasanta wannan rikicin domin ita tana hawa farkon ta aka sani ba a san karshen ta ba a ƙarshe ina addu'ar allah ya kare musulmi da musulunci a dukkanin duniya baki ɗaya sunana haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebis kebistan nigeria gaba dai gaba dai rfi na Hausa. Mai sauraro ana tare da sashen Hausa na Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. sai kuma malami na gaba. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa ya yarfi labaran Hausa na farko dai kakin fara magana ni na Isa Abubakar tsoho mai albarka a wulin mamada ya mai yau jama'a kun ba mu lokaci mu ɗebi albarkacin bakin mato ni dai abin da an ra'ayi na ɗan adam duk inda tashi yi addu'a ubangiji Allah ka zama na ƙasar da kasar ga lahiya da musulmi da kirista ubangiji allah ka haɗa kanunsa na alheri huri ɗaya ya an kai haka nan ko mere dai ba da bayan haka nan ko ku kanku yarfe ina gaishe ku sannan ku kokari gaba da gaba da a koma baya kuna tare da isa bukar tsoho mai fita mai mai jamboriya nijar sashen hausa na gidan radio faransa sunana ta yi daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar a wani rana ta juma'a na sallamo filin nan ne ɗauke da sakon ya da jinjina zuwa ga kwamitin ceton ƙasa wato cnsp na jamhuriyar nijar a ƙarƙashin jagorancin shugaban kwamitin kuma shugaban sojan jamhuriyar Nijar General da Brigade Abdurrahman Umar Tani akan matakan da suka ɗauka na daƙile aniyar hamɓararren shugaba Muhammadu Bazum tare da makarafansa ta arcewa daga jamhuriyar Nijar. lallai shugaba bazum da yarda Allah ba za ku taɓa tsere mana daga Nijar ba ba face kun girba abin da kuka shuka sannan kuma ina ƙara yabawa da jinjina ma waɗannan sojoji domin muddin da a ce shugaba bazum ya samu nasarar ficewa daga jamhuriyar Nijar da zai ɓallo mana ruwan da mu 'yan Nijar ba mu taɓa zato ba. Da fatan kuma waɗannan sojoji za su ƙara tsaurara bincike ko ko in ce tsaro na musamman akan shi hamɓararren shugaba Muhammad Bazoum tare da makarabansa har sai wannan guguwa ta siyasa da ta kunno kai a jamhuriyar Nijar ta lafa. Ina fatan za ku tashi lahiya RP Hausa kuna tare ne da Sanusi Maɗattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Faransa. Suna na take su dangi zoma a karamar hukumar mulkin Tambol da ke jihar Sokoto. A sashen Hausa muna godiya bisa ga damar da kuke ba mu ta kowace ranar Juma'a mu bayyana ra'ayi. mu. To yau ra'ayi na gaskiya shine jinjina ce ga gwamnan jihar Sokoto Alhaji Ahmad Aliyu Sokoto bisa ga wani kuduri da ya ɗauka na cewa shi wannan gwamna da aka zaɓe shi ya yi alkawari ko kuma ya ɗauki matakin cewa duk ta'addancin da ake yi a jihar sokoto in ko duk abubuwan da a jihar sokoto duk abin da gwamnatin jihar sokoto ta tanada zai ƙare akan matsalar tsaro sai ya ga bayan sai ya ga ƙarshen matsalar tsaro wannan furuci ne da ya mai kyau wanda mu 'yan sokoto gaskiya muna jin daɗi kan wannan furucin da kuma arwashin da ya dauka don haka muna roƙo Allah ya sa arwashin da ya dauka da abin da aka kuduri ne akan wannan matsalar tsaron na ganin cewa kawo ƙarshe ne Allah ya gwada mana ya kai karshe ne kuma a buƙatar shi ta biya ina muku fata alheri ku tashi lafiya sashi Hausa na gidan Radio Faransa suna na zaki so dangi zo ma karamin hukumar mulkin tambal da ke ta so assalamu alaikum radio faransa mai magana aminu ali gargasa na dogon karfe daga jihar kano Yau ni dai maudu'in da zan miƙa game da abin da yake faruwa a ta gabas ta tsakiya wato ƙasar Isra'ila da take ci gaba da kashe falastinawa kisan ƙare dangi kuma ƙasashen duniya na gani. Ana kashe ƙananan yara, mata da tsofaffi da har da jirajirai kai da masu ciki. Amma duniya tana gani da banza ƙasa irin Amurka da ta ɗaure musu gindi tana faɗin tana kan daidai kare kanta take yi. to su jira nasu yana nan zuwa nasu ma sai ya fi wannan kaskanci tunda ubangiji ne zai ragargaje su ubangiji ne zai rusa su saboda haka muna kira ga kasashen musulmai na kamar yadda kasar iran ta ce duk wani kasan musulmi su ta takunkumi wa kasar bani isra'ila haramtacce kasa kasan yahudu kasan yan ta'adda to kamata ya kasashen musulmi na inda da haɗin kai a ce kowace kasa ta samar da takunkumi kuma ta kowane ta a kasarta in dai da gaske kuke kuna kaunan musuluncin kuna kaunan yan uwanku abin da za mu iya kira kenan ga kasashen musulmai na gode mai magana aminu ali garga sanar dogon karfe daga jihar kano rediyo faransa a tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan rediyo rfi na faransa mai magana alasan tayar daga ge a jamfore niger ni dai na game da ƙarin rigima wadda aka so a kawo mana cikin ƙasar mu ta niger bayan wadda muke cikinta a halin yanzu shi tsohon shugaban ƙasa bazum ya so ya kubuta ya gudu ya kawo ma mutane tashin hankali fiye da wanda muke cikin shi yanzu to gaskiya wannan abun da ya so ya kama mutane ya kamata yanzu sojoji masu tsaron shi su yi taka tsantsan saboda an ba shi dama yana samu yana dan sararawa yana son ya yi amfani da wannan dama ya rikita muna ƙasa to a halin yanzu kawai a kulle shi ka a sassakata mai komi bayan abinci da abin sha da wutar lantarki hakkin shi na dan adam ba shi amma wata dama wadda zai samu ya kada mana kasa cikin matsala ya kaɗa mu cikin wasu rigingimu waɗanda ba mu san adadin su ba to a taka mai birki gana Allah san tayar assalamu alaikum gidan faransa mai magana baban fatima Garnasco gangam alhamdulillah yau juma'a ra'ayina shine da farko dai ina musulmin duniya barka sauka masallaci lafiya da fatar an yi sallar juma'a lafiya kuma a gaba ina kira shugabanninmu na najeriya tun ga shugaban kasa har sanatoci yan majalisa su tsoron allah su dibe da kasa take ciki yanzu gashi man hetur ya tsada kuma an kai hokin hetur din ma babu shi shin ya suka san talaka yayi babu abinci babu hetur ba kuɗi haba mahukunta ku yi tsoron Allah ku taimaka ma 'ya'yan da kuke mulki wannan masifar tawa talakan Najeriya yawa ubangiji Allah ka ba mu shugabanni masu son mu ba waɗanda muke so ba a tashi lafiya gare don faransa kuna tare da baban fatima garnar su gangan na gode Assalamu alaikum Radio France International. Kuna magana da Hashim daga nan garin Tsamama a bala filinge ja talibiri a jamhuriyar nijar lalle mun ji jiya an so a zo a sace tsohon shugaban kasa a gudu da shi kuma nan na fada shugaban kasa shi ke tsare an ka so a sace shi an ka haɗe kai tare da wasu sojoji nan na ƙasanmu wani irin marasa kishin ƙasa na waɗannan wanda ana jiran a ga ɗan kuskure kaɗan daga gare mu ko a aiwatar da abin da ake son aiwatar a kan Nijar an zo an haɗe kai da su mi za su samu wanda za a haɗe kai da su wanda yi musu zaman lahiya da gyaran ƙasa to Allah tona asirin su mu lokaci duka suna a kulle kuma sun ka gano da an so a gudu da shi na a kai shi wata ƙasa can ta daban Allah tona asirin su irefi ne kuma fata alheri mai magana hashim daga nan garin tsamama a bala filinge jihar a jan nijar irefi a tashi lafiya Mai sauraro da wannan muka zo ga ƙarshen shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International. A madadin abokan aiki musamman Hassan Alhassan Sulaja da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura. Naku, Nasiru Sani, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisa lafiya.